assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu masu kalmar da sauran barka mu da barka mu da kasance ku a daidai wannan lokaci kuna tare da Suleiman Usman Gazawa TV YouTube channel masu kalmar da sauran mu kawai da ku sani a koda yaushe muna kawo muku shirye-shirye masu kayatarwa a cikin wannan tasha ta kuma albarka ta Gazawa TV to a yau ma ina tayar da wani rahoton nake so in tattauna dangance da shi rahoton da BBC ta wallafa dangance da irin abubuwan da ke wakana a cikin kasashen mu na Afirka musamman ma abin da ya shafi kasar mu ta Nijar a shi muna kawo muku shirye-shiryen masu kayatarwa dangantar abin da ya shafi kasar mu ta Nijar kasancewar wannan kowa yana gani a cikin kasashe na musulmi ga baki ɗaya na duniya ba ma sai kasashen mu na Afirka ba ai musulmin mu da dama suna suna fama da wannan kalubali kala-kala dangantar da abin da ya shafi aurantakeya na jinsi misali zan ce muku dangantar abin da ya shafi kamar a yankin turai za ku zo ku gani irin yadda suna da wannan doka ta su wadda mace tana iya ta aure mace yar uwarta kuma namiji ya aure namiji dan uwa to kasance wannan badala ce wadda addinin mu musulunci shi na hani da ita wanda bai yarda da wannan shari'a ba shi yasa suka kwaso wannan shari'a suna so su watsa mana a cikin kasashen mu na Afirka musamman ma idan kuka duba duk kasashen mu na Afirka za ka ganin kowane yanki da adda musulmi kasashe namu na musulmi na Afirka suna Allah wadai da wannan shari'a wadda ta kasance shari'a ta ta sa a addinin mu musulunci kuma mutane suna fama da su domin a duk kasashen mu na Afirka za ga duk inda aka kama masu wannan ayyuka ɗanyen aiki wannan za ganin take nan take an kai shi kotu an zo an hukunta shi irin daidai hukuncin da addinin mu musulunci ya tsara da masu irin masu wannan badala to kasance za ga ganin misali a cikin kasar mu ta Nijar wannan badala ta jima tana yaduwa a cikin kasar mu ta Nijar abin da ya shafi 'yan luwaɗi da 'yan maɗigo za ganin kuma ga sunan shugabanninmu da dama sun yi shiru sun kama bakunan sun yi shiru babu cewa komai dangance da wannan badala da ake yi kasance kowa ya ga irin abubuwan da ke wakana a cikin ƙasar mu ta Nijar wannan aiki eh, lana aiki ne alkafayar na wanda shike babban aiki ne mai nauyi wajen ubangiji mu kuma in ce aiki ne na banna wanda addinin mu na musulunci bai rada wannan badala ba amma kasance za ku gani a ƙasar mu ta Nijar za a ganin ga sunan sai ga mutum an kama shi wanga dan luwaɗi na misali ko dan madubo kuma sai ka isko ya ci firi kai tsaye babu abin da za a yi mishi misali ko da an kai shi kotuna ko an kai shi wurin shari'a za ka zo ka isko ya samu galihi ta ya samu galaba ta wannan shari'a da za a mishi ya fita lafiya limi kasance domin su 'yan siyasar namu zan ce muku sun zan karnin siyasa 'yan kasashen na kasashen faransa misali za ku zo ku ganin shi yasa wannan shari'o'i da addinin wani musulunci ya gindaya mana su ba su taka tsantsa a gare su domin kowa ya san a kasashenmu na afirka shugabannin da ke jagoranta mu a cikin kasashenmu na afirka constitution nasu ya zan constitution baturi na domin duk dokar ta kasance babu ƙarar lahu babu karin rasulullah cikin ta dole na ka zo ka isko za a sha bamban da addinin musulunci domin su abun da ke cikin ra'ayinsu ra'ayi na na yahudu da nasara wanda kowa ya san yahudu da nasara dama manzo allah sallallahu alaihi wasallam da kai ne ma yayi magana domin ba su son ku ba su addinin ku su a koda yaushe suna karkarin da su yi muku zafan kasa domin su cutar da ku kuma su cutar da addinin ku amma kaga kasance da za ka zo ka tare shugabannin da ke mulkin mu a cikin wannan kasashe namu har yanzu sun kasa gane da cewa turan ba son mu suke ba abin da ke cikin kasashen mu wanda albarkatun kasar da Allah ko da mu su ne suke fama a koda yaushe to shi yasa na ce wannan maudu'i ne mai zaman kai wanda ya kwata mu tattauna da kanshi wai ina malumin mu suka yi na cikin kasan mu ta Nijar wanda suna ganin wannan badala ta yi yawa ya kamata a ci sun tsawata amma ko da yaushe suna ganin abubuwa ga su ya tattara kai duwa da aka yi ko da an ce malama ana harauta suna to su to su gaya ma gabanin ga ƙarin lahu ƙa rasulullah su san da gaskiya gaskiya ce kuma su san da manzo ya ya da yaushe dole ne su yi to su gaya masa kwansu da kwarkwata su domin ko da za a kama malami a kai shi na a rohe shi idan ya faɗi gaskiya wajen ubangiji ne ya san baya da laifi domin wannan masa'ulanci ne wanda Allah ya rataya musu su maluma domin su suna cikin bisa matsayin kujerar da manzo sallallahu alaihi wasallam ya tashi ya bar su kenan dole nasu fadakar da mutane duk abin da sun ga zashi zame musu matsala a cikin addinin su ya zai musu cuta a cikin addinin su dole nasu farkar da gabarci su tashi su gaya wa shugabannin nan ga amma yanzu yau kasance za ku zo ku taron maluma da dama akwai su wanda za ka isko wannan maluma da aka ce kungiya ita eh, islamic namu na kasar mutum jar kowa san kungiyoyi ne na malamai wanda suke yan son raina yan son abin duniya ne amma akwai su maluma da dama cikin kasar mu jar wanda za ka isko ga sunan suna faɗakar a kodi yaushe suna hitowa suna wa'azi suna nasiha zuwa ga shugabanninmu amma saboda waɗancan gurɓatattun maluma wanda ke kusa ga gwamnati su ke ba gwamnati da shawara yasa kaga wasu abubuwa ga suna suna cin karansu babu baka babu ruwansu domin duk malami na gari da inda aka ce maka ya zo gaban shugaba maganin mai ka kama shugaba cewa wai Allah shi kare ka Allah shi aza ka Allah shi gaza wannan ba shi da ba kamin kai mishi wannan addu'o'i malami yana da shawa a ce na farko ka fara ce ma shugaba shi ji tsoron Allah shi san da mulkin nan kujerar nan ko da ya zo ya hauta ya tara dubban mutane suka bi suka sauka wannan kujera har ta kai gare shi kamun daga baya so ka mai addu'a kai ma ƙasa addu'a haka ake bukata to domin da haka yasa mu ma matasa ba a bar mu a baya ba a koda yaushe ya kamata dangance da abin da ya shige ma matasan mu yan uwa wanda ke karkara da birni duhu mu rika fitowa muna waye musu kanu a koda yaushe domin su san da iri yadda duniya take ciki domin yanzu mu in ba a kasashen yanzu misali zani baku in ba a kasashen mu da aka ta kowace demokarasi demokarasi kasar mu ta ta ɗaya nisa kasashen mu na afirka suka yi nisa inda an ce muku demokarasi na eh, bature aza muku amma kuma idan ka hito kai dan ƙasa ka nuna ɓacin ranka ka nuna abin da bai maka daɗi a cikin ƙasar ka ba za ka zo ka isko ana farautar ranka neman ka aiki saboda kai ba baka ƙarƙashin gwamnati domin kai za ka ga abin da zai cuta ma al'umma da ƙasa idan ka fito ka yi nuna ɓacin ranka ka nuna gawa da harkokin duniya suke ka faɗi gaskiya iya son ra'ayinka amma za ka zo ka tara ana farautar rayuwarka ana biɗarka a kama ka domin za a ca kai ɗan adawa na ɗan dan tadda zamna tsana dan wanda ba kasan ƙasa da al'umma su zamna zaman lahiya to ba shi bane ba yanzu misali za ku zo gani waɗanda suka ta fafutuka bisa gare su tura gana na faransa da suke ta fafutuka bisa gare su ka duba gani yanzu misali ga ta can yau ta shiga cikin wani hali wanda faransa za ku zo ku isko a cikin ƙasar wa cikin halin da ake ciki yau kima mai sati guda ko in ce an shigo sati na ma ga ta can za ku duba gani station kusan dubu hudu ne aka samu ko dubu ɗari hudu zan ce maka na station dubu ɗari hudu na station wanda suke gidan mai ne wanda a halin da ake ciki yanzu ba man fetur a cikin ƙasar faransa to ka gani kenan yau inda a ce maka akwai haɗin kai a cikin ƙasashen mu na afirka tun daga abin da ya kama mali burkina niger chadi da sauran ƙasashe damu na afirka leje sanki sahel na idan suka haɗa hannu da hannu suka saki hannunsu tsakaninsu da faransa wallah faransa ba bakin komai take ba tun da ci Allah bada mata iyakarta yau an shigo cikin sati biyu ɗan ƙasar da kansu ma suna kuka da kansu akan cewa wannan mulki da gwamnatin nasu yake musu ba su gane mishi ba yau an shigo mako na biyu a ce har yanzu man fetur babu hmm, gidan mai ga sunan ruhena suke ko ina babu man fetur to kasance daga nan ma mu shugabanninmu na afirka ya kwata su yi kansu hankali su san da cewa faransa ba bakin komai take ba faransa tana alfahari da kasashenmu na tana mana zagon kasa tana kwashe arzikinmu ko ta'addan yan ta'addan gama da aka kirkira a cikin kasashen mu na Afirka wa kawo su suke kawo su domin har gobe su abin da suke bukata shine idan an ce maka ana zaman lafiya a cikin kasashen mu to su sun san dada abincinsu ba zai tashi ba amma da zarar suka kirkiri wani abu wanda za su fakiya da shi da shi ne suke samu suna cin karansu babu baka za a taya can a ɗauki hankalin talaka su karkata waje guda su kuma ta bayan fage su kuma suna ɓannar da son ga dama to shi yasa nake ƙara ba ku shawarwari matasanmu ko mu a karan kanunmu matasa lalle da lalle jina da shawa a ce tun da mu musulmai na waɗanga abubuwa da suke wakana a cikin ƙasar mu da mu kan ma kamin ma in gwamnati an kai hukunci misali yanzu a cikin unguwarka ko a cikin shaka idan kaga an kama mutum da sunan ɗan luwaɗi ko ɗan madugo na to ai ka sai da za ka kai shi misali ka zo ka yi declare ka kai shi kwamsiriya ko da ma da yake ma ko an kai su ma wannan wuri za su sha domin ba wata shari'a ce za a musu ba wadda ta kamata a ce a musu kasance da kowa ya san abin da ya shafi wannan luwaɗi da maɗigo a bana na kare mutuncin mu a matsayinmu na musulmi kuma mu sani da cewa duk ƙasar da kun ga wannan abubuwa suna wakana babu yadda za a yi na ƙasar ta ci gaba tunda in muka yi duba da baya tun daga annaba Allah da suka huce ku dibi annabi kasancewar al'umma ne suna wannan alkaba'ir wannan lala aiki kaga Allah da ya tashi turo masa da aya ya turo masa da aya wannan ƙasa jirkice ta an kai to wallahi ku je ku sani ubangiji shi nan madakata shi na jiran mu kuma duk abin da kun ga ana aikata a cikin ƙasashen mu na banna wallahi duka ubangiji shi na kallon mu yana jiran muna sayar da aka zo ranar hisabi ranar zashi mu kowa hisabin da gwargwado daidai gwargwado abin da ka aikata to haka zalika ku sani matasan mu da uwayenmu da malumanmu duk gaba ɗaya a koda yaushe Allah mu rika sa kasashen mu cikin addu'o'in da muke yi cikin sallolin da muke na hamsa salawata da sallar juma'a misali mu rika sa kasashen mu cikin addu'a dangance da wannan badala ta abin da ya shafi maɗigo da luwaɗi wannan abu ne wanda ke cutar da ƙasa da al'umma da ke cikin ƙasa tun da yanzu ga sanin kana gani fiye da shekara nawa ga munin cikin ƙasashen mu sai a hankali har yanzu dai zaka ganin dai kamar tamkar jiya ta haihu bane hakan gani ake cikin ƙasar mu komi ka gani tattalin arziki sai a hankali tsadar rayuwa yau in ba nijar ba a ce hatta da asibiti wurin shan magani ma zan tashi hankali sai ka samu ciwaciwa ciki hm? gidan shan magani ma a ce sai an samu cicca hanci da rashawa da sauransu to da Allah da annabi masu kallon mu da sauran mu yan uwa da amannan arziki a duk inda kuke yan uwa mu yan kasar mu yan Nijar a duk inda kuke cikin fadin duniya ku rika tuna da kasar mu ku rika sata a cikin addu'a a koda yaushe duk cikin ibadun da kuke yi wurin ƙasashen mu da ubangiji Allah shi kare mu da wannan wasigobi da suka tunkara mu wanda an ganin su fiye da hotanni ko in ce fiye da shekaru ma waɗanda abubuwa ana samun su ga sunan cikin ƙasashen mu suna yaduwa amma gwamnati har ya gaza ka ƙarshen wannan al'amari na baɗala da ke faruwa to masu kalmar su mu ko da ku sani anan nake so in karkarta wurin wannan shiri insha Allah a madadin abokanan aiki na ni Suleiman Usman nake ce muku ma assalama mu huta lafiya sai a mako na gaba